Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya mun gabatar muku da shiri na farko kan wani yunkuri da masana da kuma kamfanonin duniya ke yi na samar da motar tasi mai tashi sama. domin magance matsalar cunkoson da ake samu a manyan biranen duniya irin su Legas da Kano da London da Tokyo da Beijing da New York da makamantansu. A wancan shirin mun gabatar muku da irin ci gaban da aka samu akan aikin wanda ya kai ga har an kera samfurin tasin kuma an gabatar da su wajen taron masana a Amurka. Inda aka bayyana cewar nan da shekaru shida masu zuwa waɗannan tasi masu tashi sama za su gama duniya yau za mu ɗora to idan dai kuna biye da mu a shirin makon jiya mun gabatar muku da rahoton ci gaban da aka samu wajen wannan aiki na samar da tasi mai tashi sama da za a dinga amfani da su a manyan biranen duniya bari mu yi ɗan waiwaye a dan tafiya Masana fasahar kere-kere a duniya sun bayyana cewar nan da shekarar 2025 za a kaddamar da aiki da tasi mai tashi sama a biranen da ke da cinkoson jama'a domin rage musu wahalar zirga-zirga da suke fuskanta. Yayin wani taron masana da aka yi a Austin da ke jihar Texas ta Amurka, mataimakin shugaban kamfanin kirkire-kirkire da fasahar kira ta Bell Michael Taker ya ce mutanen duniya sun kwashe shekaru da dama suna irin wannan mafarki. amma yanzu haka mafarkin ya tabbata. Michael Taker ya ce yanzu tambayar da ake ita ce me za a yi da shi. Jami'in ya ce kamfaninsa ya bi sahun kamfanoni irin su Uber da wasu kamfanonin sufurin jiragen sama cikinsu har da Safran na ƙasar Faransa wajen kera tasi masu tashi sama da ake kira da Turanci Vertical Takeoff and Landing Vehicle. Shi dai wannan da aka lakabi da The da ake amfani da fasahar lantarki an fara gabatar da shi ne a watan Janairu a wajen bikin baje kolin kayan lantarki da aka yi a Las Vegas da ke Amurka. To yanzu haka kamfanoni tsakanin ashirin zuwa talatin ne suka zuba jari cikin wannan aiki. Yanzu haka tsakanin kamfanoni ashirin zuwa talatin suke aiki kan wannan sabuwar fasahar cikin su har da kamfanin kera jiragen saman Airbus wanda a cikin 'yan kwanakin nan ya gabatar da nasa tasi mai amfani da lantarki da aka yi wa suna City Airbus. Kamfanin Uber na shirin kaddamar da nashi tasi mai tashi sama a biranen Los Angeles da Dallas, biyu daga cikin biranen da aka fi samun cinkoso a Amurka. Teka ya ce wannan tasi da aka kirkiro ba sa ƙara kamar jiragen sama masu saukar ungulu, kana kuma ba su da tsada wajen amfani da su. Jami'in ya ce an ƙera waɗannan tasi masu tashi sama yadda ƙararsu ba zai zarce na yankunan da za a yi amfani da su ba, ballantana su addabi jama'a. Teka ya ce ana sa ran nan da shekarar 2025 waɗannan tasi za su zama hanyoyin zirga-zirga a manyan biranen da ke fama da cinkoson jama'a da ababen hawa. sai dai jami'in ya ce ba sa fatar ganin waɗannan tasi sun maye gurbin tasin da ke tafiya a ƙasa sai dai taimakawa ta wasu hanyoyin inganta sufuri. To a gaida Michael Kudisin. To a wancan shirin mun kawo muku ra'ayoyin wasu mazauna birnin lagos ɗaya daga cikin manyan biranen da ke fama da matsalar cunkoso a duniya. To shi ma birnin Kano birni ne da ya suna wajen irin wannan cunkoso saboda yadda Allah ya wadata birnin da ɗimbin jama'a da kuma ababen hawa. saboda haka wakilinmu abubakar isa ɗan dago ya jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna birnin kan wannan shiri na samar da tasi mai tashi sama kuma ga abin da suka shaida masa gaskiya mu dai ko da ta zo nan ba za mu amince da wannan lamari ba saboda sakamakon mun saba da irin motocinmu na nan yawa da su muka saba saboda me yanzu in ta zo ba za ka hau ba gaskiya ba na tunanin zan hau in dai ba gani dai mutane kowa da kowa na hawa ba yawa ne a tunanin kan an tashi me zai faru dai kawar aina ne haka Binyamin Suleiman to Binyamin ka ji wannan mota da ake shirin za a kawo ta shin an kawo ta ka hau ba zan hau ba dalili kuwa jirgin sama ma da aka yi shi dan a hau a afirka ana samun matsala barandana mota da abin da ya zo afirka sai dai an daɗe an yi shi ya daɗe mun gani amma ni a halin dai da in ta zo ba zan hau ba saboda wannan dalilin ko da ta zo din eh. idan ka ga mutane sun karbe ta kai hankalinka ba zai kwanta da ba zai kwanta ba sai an shafa shekaru su na ga abin ya zama tabbas me kake tunani ne in an hau din a'a ta je ta sirmiyo kana ganin kamfanin jirage ma masu tsada suna faduwa wurin na mota har ga afirka ai sai dai a hankali <laughs> Suna na shafi idris a gaskiya babban ci gaba ne wannan saboda irin technology da yake kara bunƙasa a ƙasashe da dama to mu da za a bar mu ma ai anan ya kamata mu fara ƙirƙirar irin wannan saboda gaskiya da za a kawo ta za ta karbi sosai saboda ni da a ce ma za a nemi wayanda za su hauni ne na farko saboda na ajiye rekod a kanta in ma mutuwa mutum yake tsoro ai a ko ina mutum yake zai iya mutuwa tunda bai san inda kaddararsa ta kyau sunana abdulsamad gaskiya zan hau irin wannan mota don ko ni ma ta bakin na wannan ajiye rekod saboda abu ne wanda ba a saba ganin shi ba aka ce rana ɗaya kawai gashi ya shigo garin nan kano da haka abin alfahari ne don ko ni zan iya testin ɗinta ba an kawo ta duk wani fargaba da ake faɗa kai ba ruwanka a gaskiya dai ba zan ci fargaba wannan motar ba sauki ne kawai in guri ya dan hada eh dan gosulo haka kawai sai ka tsallake sama ka zama jirgi a gurin kawai a'a gaskiya ba zan hau ba domin ni ban taba ganin ta ba kuma mu a Najeriya ba mu taba ganin irin wannan ba ana faman barin hadarin jirgin sama ma baranta ne kuma a ce mota haka kawai tashi da kai ba kai kaɗai ba ku da mutane da yawa wai kawai dan gosulo ya faru kawai sai ta tashi ta tsallaka in ta tashin ya za ta taddara da da ku ba sai dai in har na ga ta in ta yawaita kuma an yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tunanin kawai ba tashin ba saukar yawa saukar ita ce ai in ta tashin jirgin sama ma faɗuwa yake na fona ta bakin wasu mazauna birnin Kano da ke Najeriya kenan To yanzu kuma za mu je ga masana wannan fasaha ta kere-kere da Dr. Yahuza Ibrahim, malami a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi. Ya ce tuni aka kammala wannan bincike, kana aka tabbatar da ingancin wannan aiki. eh lalle kamar yadda na faɗa maka ah, already an riga da an yi binciken kuma an tabbatar da cewa haka ɗin mai yiwa ne abin da za mu gan eh, ya ba mu tabbaci cewa zuwa 2025 za a yi shi in commercial quantity akwai kamfanoni da yawa a duniya kamar google sun ba da wajen eh, you know eh, pound miliyan saba'in sun saka a wannan kamfanin banda su kadai a cikin binciken akwai kamfanoni da dama da suka yi ta injecting su akan waɗannan ah, you know waɗannan bincike ɗin idan da bai mai yiwuwa ba ne kamfanoni irin google da suka san mahimmancin kuɗi da kuma kamar nasa na america da kuma aiaa na ingila dukkanin a cikin research in sun yi injecting kuɗi daloli masu yawa da pound masu yawa kan cewa wannan a yi shi in commercial quantity so lalle abu ne wanda an yi binciken an tabbata zai yiwu yanzu abin da suke so shine in 2025 a yi shi in commercial quantity duk da yake akwai korafe-korafai na yanayin regulations na ka'idoci kamar airspace da sauransu cikin binciken ya yi outlining amma already sun yi zama da dama kuma suna so su yi you know a uh, uh, uh, duk yadline da yake a tsakanin su ga sun yi clearing ɗinsa kafin a yi shi in commercial quantity injiniya uba murtala disina masanin fasahar kere-kere a babbar kwalejin fasaha da ke Bauchi ya yi mana tsokaci kan wannan aikin. Faruwar haka zai iya faruwa tunda za mu duba eh, yadda jirgin sama yake yake tashi yake sauka tunda abin da jirgin sama yake ɗauka ya fi abin da mota za ta ɗauka. So inda jirgin sama zai iya tashi ya sauka lafiya mota ma za ta iya tashi ta sauka lafiya. to amma abin da yake faruwa shi ne dole tunda tashi sama ne ba zai zamanto kamar motocinmu na ƙasa ba kuma da yake an ce abinan wato kamar za a yi shi kamar sashen kasuwanci wato commercial bag to an yi shi kamar sashen kasuwancin ta wani gu za mu samu karuwa sosai mu especially mutanen da muke yankin afirka kamar ma najeriya babu ma 'yan najeriya To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu karkare. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Michael Kudisun da Ibrahim Malam Goje da Abubakar Isa Ɗandago da kuma mu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.